be shi nan ka ɗebi nan sai ka haɗa shi ka daka ka yi garinsa to da za a dinga shan girgijin babban cokali wannan garin kai kana sha to da matarka tana da wani ciwo a jikinta mummuna ba za ka ɗauke shi ba zai baka kariya dangane da biran ɗaukar cututtuka haka ita ma da za ta dinga sha a nono karamin cokali ko girgijin babban cokali to insha Allahu za a samu kariya duk cutar da take jikin mijinta ba za ta iya ɗauka ba haka kuma idan ka duba akwai wani abu kamar bal ɗan tumfafiyar kaga wannan ɗan tumfafiyar wato a jikinsa idan ka ɓara akwai wannan abin da ake kira barkonan tsohuwa to cire shi ake yi idan aka cire shi gashi sai ka zubar da shi shi ma yana da amfani amma an ka cire shi dan haka zaka bar shi sai ka shanya wannan dan ya bushe sai a daka garinsa ba a sha ba a sha shi da za a sha shi in amai ya ki fitowa to amayau ne kada shan karamin cokali ka sha ruwa yanzu za ka yi amai to wannan aman da ake yi shi yasa ba ma so a sha to in aka nika shi fodarsa abin da ake shaƙarsa ake shaƙe akwai mummunan shaƙe akwai kyakkyawan shaƙe to wannan shine kyakkyawan shaƙe da za ka shaƙa shi a hancinka ka shaƙa shi to duk masifar da take cikin kanka a'a matsalar ciwon kai ne a'a matsalar faduwa ne a'a duk wani abin da zai iya kawo ma matsalar cikin kwakwalwa to ka samu nasara akwai wani bawan Allah da ake kiransa malam ahmadu mai ɗaura mahaukata wannan shi ya bani wannan lakanin aikinsa kenan warkar da mahaukata da wannan abin yake warkar da mahaukata kenan ashe idan mutum ina samun tabu ya samu tabuwar kwakwalwa in dai za a dinga shaƙa masa in ba za a iya ba akwai biro biran nan misali a ce wannan big biro ne ka cire shi yana da dan wani kwaroro ka zuba in aka sawa mutum a cikin hanci sai aka busa masa shi to in aka busa masa shi to kai tsaye a ce mutum mahaukaci ne a ɗaure aka busa masa cikin minti goma sha biyar ku sake shi zai dawo hayyacinsa kansa zai warware don haka shi kuma wannan icen da ka gan shi ana busar da shi in aka busar da shi ko kuma a sassaƙi wannan gashi gashi jikinka a sassaƙe shi gashi idan aka sassaƙe shi shi kuma abin da ake yi masa zuba shi ake a garwa shi, ko a balli icenta gashi gashi icenta ana iya ɗora shi a kan huta to in dai matsala ce ta ciwon haƙori buɗe bakinka ka dinga zuƙar hayaƙin to da izinin Allah wannan hayaƙin da yake shiga ta hanci ta bakinka kan wani lokaci za ka